zuwa shekaran jiya zuwa ran talata da muka yi wani program babba wanda muka ba marasa shi tallafi mun ba mutum kusan dubu ɗari uku tallafi ƙarƙashin sema so a daidai wannan gaba ina mai tabbatar maka ko da zaɓe mai girma gwamna muna sa rai in muna da rai da lafiya ya fito 2027 a sema kaɗai akwai mutanen da za su iya zaɓar shi kayi mun gani malam duk gwamna kudin sabulu gwagware kwalliya ta biya kudin sabulu sako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, wa sallallahu ala nabiyul karim ah, dukkanin godiya ta tabbata ga Allah kuma muna godiya ga Allah sannan muna godiya ga malam duka umar raɗa jagoranmu a ah, lokacin da Allah Ubangiji ya kama wannan hukuma ta sema a mun same ta ba yadda ya kamata ma'aikata ta kasance ba a na farko mun samu duk ofisoshin nan da ke cikin sema wajen guda takwas ba ruwa ba wuta ba makewayi mun samu da yadda mai girma gwamnan jihar katsina ya ba mu approval din wanda yanzu kukan kun gani kun san sema ta koma standard ta koma yadda ya kamata ta kasance na biyu mun zo a lokacin da muka zo an samu iftila'in ruwa a kana a unguwanni kamar guda uku zuwa hudu a cikin ƙwaryar birnin jihar katsina wanda suka hada da sabuwar unguwa tudun na yalli ƙoramar na da tudun katsira wanda a take muka je da mai girma mataimakin gwamnan jihar katsina an yi yanzu da safe muka je da rana aka dudduba kuma a take aka ɗauki mataki wanda bai fi kwana uku zuwa hudu ba mai girma gwamnan jihar katsina ya ba mu abin da za mu sai kayayyaki na gini da na abinci da na shimfiɗa da na rufa muka kai wa mutum 264 a wannan lokaci bayan nan mun zo mun samu kayayyaki wanda sun yi shekara uku a je ba a taɓa su ba wanda suka haɗa akwai ecg machine akwai gadajen kwanciya akwai magunguna akwai um, akwai uh, abubuwa dai na asibiti wanda ya hada hada a uh, scanning machine da sauransu muka nemi approval wurin mai girma gwamna da yaddarsa muka je duk muka raba ma asibitoci wurin guda takwas daga ciki akwai general hospital akwai orthopedic akwai asibiti na kofar ƙaura bayan nan mun zo mun yi rabon kayan abinci wanda aka yi haɗin gwiwa da gwamnatin jihar katsina da national emergency management agency nema ta ƙasa baki ɗaya wanda muka raba ma local government guda 22 kayayyakin abinci a wanda kusan mutum dubu tara da ɗari biyar da hamsin suka samu wannan tallafi a kuras wannan 22 local government daga ciki wanda ya haɗa akwai daura akwai sandamu akwai dutse akwai mashi akwai katsina akwai kaita akwai jibiya akwai batsari sannan idan kai can wurin funtuwa zone akwai faskare akwai kankara akwai malumfashi akwai danja akwai dume, akwai bakuri da akwai musawa akwai matazu wanda cikin wannan kaya akwai kayan abinci akwai kayan akwai kekunan dinki, akwai injinan markaɗe bayan nan eh, eh, gwamnatin jihar katsina haɗin gwiwa da Eh, national refugee commission ma'aikatar da take hurɗa da eh, take ɗaukan take kula da 'yan gudun hijira da indisplaced persons da waye-waye ɗin nan ah, wanda a nan ma sai da muka bada wa mutum sama da dubu biyar tallafin kayan noma wanda ciki akwai ah, eh, injin na ban ruwa akwai su diga akwai fatanya akwai iri akwai kuma fertilizer na ruwa wanda duk hotunan da videos ɗin yana nan a bayan nan kuma a mun ƙara yin tallafi na abinci wanda mai girma gwamnan jihar katsina ya bamu muka siya saboda tausayi irin nashi wanda duk sarakunan wayannan disabled masu bukata ta musamman su sai da muka sa suka kawo mutanensu abin da ya hada da makafi da kutare da bebaye da eh, guragu akwai kuma wata kungiya ta spinal cord association wanda suke da matsala na lakka wanda su ma wannan ƙungiyoyin guda biyar sai da muka ba mutane sama da ɗari biyar tallafi a cikinsu wanda su tallafin ma da muka musu yanzu aƙalla tun daga zuwanmu wannan kujera mun ba su tallafi na disabled sama da su takwas kuma ga baki ɗaya tallafi da bada-badan kaya da muka yi wanda mai girma gwamna yake yawan sa mu yi aƙalla yanzu mun yi tallafi da programs na awareness da kuma irin programs wanda za mu jawo hankalin mutane a su dinga kula da yanayi na ruwa da yanayi na zafi mun yi program wajen su arba'in kenan muna nan da shi a rubuce tun daga zuwa mai girma gwamna da ya bamu wannan kujera zuwa yau dinnan da nake muku magana kuma akalla zuwa shekaran jiya zuwa ran talata da muka yi wani program babba wanda muka ba marasa shi tallafi mun ba mutum kusan dubu ɗari uku tallafi ƙarƙashin sema so a daidai wannan gaba ina mai tabbatar maka ko da zaɓe mai girma gwamna muna sa rai in muna da rai da lafiya ya fito 2027 a sema kaɗai akwai mutanen da za su iya zaɓar shi kuma duk wa'annan mutanen ba masu shi muka ba ba marasa shi muke bawa domin sema tana magana da direct to the poor eh, me ake cewa direct muke magana da na ƙasa saboda hannu da hannu muke basu. hannu da hannu muke ba su sannan To ni dai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ina ma Allah godiya mai girma gwamnatin ba daga wannan aiki ma da ya bani wanda ya haɗa gwamnati ya haɗa jiha baki ɗaya ba tuntuni ma da yake tallafawa talakawa yake tallafawa marayu kusan shekara takwas da ta wuce yake tallafa mata marasa galihu da mata waɗanda mazajen suka mutu wanda ni na jagoranci wannan ƙungiya da ya yi wannan abu shekara takwas ni na kirkiro ta ni na jagorance ta to ni gaskiya tun a lokacin na yadda da amanar mai girma gwamna na yadda da gaskiyar shi na yadda da irin yadda yake taimakon mutane ba tare da ya gansu ba ina kawo mai list na mutum ɗari ɗari biyu bai san su ba bai san daga inda suke ba zai sa hannu kawai ya ba mu kekunan ɗinki ya ba da injinan markaɗe ya ba da kekunan saƙa ya ba da kuɗaɗe iyaka kawai ya zo ya ƙaddamar marayan da ya gani a gurin kaɗai shi ya sani ya miƙa mai ya tafi wannan ni tsakani na da Allah tun a wannan lokacin na ji daɗin aiki da mai girma gwamna to balle yanzu da ya haɗa kullum abin da yake faɗa a ji tsoron Allah a tsaya a yi aiki tsakani da Allah ka tsaya kaka da wani mutum ya nuna maka ɗan yatsa ka tsaya bisa gaskiya ka in Allah yadda za ka yi nasara to ni gaskiya na yadda ɗari bisa ɗari kuma ba mu taɓa kai takarda in dai ya san wannan za ta amfani al'umma ya maido mana da ita ba duk takardar da muka kai muna ma Allah godiya da ni da ma'aikata na sai sai yana ba mu damar mu yi wannan aiki to aiki na farko yanzu da za muka sa a gaba ko in ce za mu shine za mu kafa LEMC abinda ake cewa Local Emergency Management Committee wanda tun da aka kafa sema ba a yi ta ba a nan jihar Katsina jihohi da dama na arewa sun yi shi abinda ake ce mai LEMC shine a a kafa kwamiti na kowace local government wanda za su yi responding to any emergency kafin a zo ga state kaga wannan ba karamin nasara ba ne kwamiti wanda vice chairman na wannan local government din shine zai jagoranta wannan idan muka yi shi to ina mai tabbatar maka sai mu tayi gaba a ƙasa ma baki ɗaya kuma mun tura takarda kuma mai gima gwamna ya ba mu approval a yi wannan abin saboda yana cikin doka yana cikin mandate tun daga national har zuwa state lokacin da aka kirkiri mai shekara goma sha uku zuwa sha hudu akwai shi amma ba a yi shi ba a cikin a cikin wannan a cikin a cikin jihar mu a sai mata jihar mu to yanzu muna muna kan yin zami wannan sannan akwai programs da muke so mu ɗauka a yawanci duk kafafen watsa labaran nan wanda muka kira shi da rabin sa a sema wanda za ta dinga fito da kalar sema da eme shi kan shi ma mai girma gwamna ya a wannan hukuma yadda ya ɗago ta da an san akwai sema amma yanzu eh, ba wanda ya santa tana lullube an san tana raba katifu tana raba fululuwa da sauransu amma yanzu aikin sema ko ina ya shiga a cikin jihar katsina to bari ɗan yi magana akan kamar misali masu gobara wanda a kwanan nan ba a daɗe ba mai girma gwamna ya ba mutum 39 tallafi na miliyan 20 wanda daga nan aka tantance su dama ɗaya daga cikin ayyukan sema kenan akwai wanda iftila'in gobara ko ruwa ya sama ya ba su wannan tallafi na mutum 39 wanda ya ba su naira har miliyan 20 wanda a fili kowa a gaban kowa aka miƙa musu bayan an gama tantance su sannan akwai a ɗan yi haƙuri tallafi na baya-bayan nan wanda aka ba local government 34 wanda an yi haɗin gwiwa da federal government mai girma shugaban ƙasa ya turo da wannan kaya a buhu 38 buhu wanda sai da aka kawo trucks sama da 64 jihar katsina kuma a cikin sema aka raba mai girma gwamna ya zo har sema nan ya ƙaddamar da shi kowace local government sai da aka bata sama da eh, buhu tara, sannan saura kuma duka muka bada shi ga disabled da the most vulnerable yawa sai abin da nake so in kira ga jama'a shine su fahimci mecece sema me aikin sema ina yawan faɗa a kafafen watsa labarai aikin sema babu aikin mai ciki ko ta zo a kai ta asibiti ta aihu babu aikin a'a an ban mun marayu dole mu je mu hidima da wannan marayu ko kuma a'a ina da 'ya'ya da ba sa makaranta za ku ga an zo sai mu wai mu biya ma yara kuɗin makaranta kullum ina kira ga al'ummar jihar katsina cewa aikin sema mandate da doka ta bamu shine any kind of emergency and disaster daga ciki shine akwai wanda iftila'in ruwa ya taɓa ma gida ko ya taɓa ma gona sannan akwai kuma wanda wuta ta gobara ta cinye ita gwamnati ko a nan ɗin ina kira ga jama'a ba gaba ɗaya aka ce maka ba don ka rasa gidanka gaba ɗaya bayan da za a yi gwamnati ta ɗauki da wuyi duka sai ta gina maka ba mu kaɗai ne gaban gwamnati ba akwai ɓangarori da yawa abin da kawai gwamnati take maka wani ɗan ɓangare ne za ta maka don ta raƙe maka raɗaɗi kamar misali yanzu akwai wanda ya rasa kusan miliyan uku da wani abu mai girma gwamnati ya bashi miliyan eh, dubu ɗari tara da hamsin to kaga wannan dubu ɗari tara ko sutura za ta iya sai mashi ko ya mai da 'ya'yan shi makaranta ko ya kaza ya kaza ya kaza so ire-iren wannan sannan haka kamar mai iftila ruwa wanda ruwan sama ya lalata mu gida 40% na abin da ya rasa ake bashi wanda za a baka buhun siminti hudu da bandar ɗin kwano a haɗa maka da kwali na ƙusa da diddai abin da ya sawwaka wannan shine gwamnati take wa mutum shi yasa ina kira ga mutane su fahimci menene aikin wannan hukuma ta sima kafin a kawo mana matsaloli domin kan mu zo ba mai mutum bai zo ya ta yan surutai yana zage-zage kuma a ƙarshe ina kira kamar da yanayin nan ya taho na damina kuma a cikin prediction na nimet sun nuna cewa jihar katsina tana cikin jihohin wanda ba ma fata muna fata allah ya kiyaye wanda za su fuskanci matsanancin ruwan sama to waɗanda suke da gine-gine kusa da ruwa muna kira ga su matsa waɗanda suke yawan zama bakin falwaya ko bakin bishiyoyi muna roƙonsu da Allah su matsa daga wannan wurare sannan babban kira shine masu zuba shara a kan magudanan ruwa dole sai an dinga ba ruwa hanya yana wucewa kahin ruwan ma ya zo kamar yadda iya da ake zaka ga ana aikin gayya to ya kamata mutane mu dawo da wannan abubuwan daga ƙarshe ina godiya kwarai da gaske ga mai girma gwamnan jihar katsina malam duka umar raɗa Allah ya mai jagora Allah ya sa ya gama lafiya mu kuma Allah ya ba mu ikon riƙe mishi amana da taya shi sauke nauyin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗora mishi. ga uzbillahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da namu rana wannan rana mai tarin albarka a alal hakika mu ba abin da zai ma Allah sai godiya akan wannan nasarori da gwamnati mai girma gwamnatin jihar Katsina Malam Dukku Umar Radar Allah ta'ala anhu take samu ta kowane bangarori saboda ai misali kai duk inda zaka je ka ji ayyukan da aka yi mai girma gwamnati misali yanzu da muka zo aikin muka zo nan ofis din zaka ɗauka cewa duk ayyukan da mai girma gwamnati ya yi su ne a wannan ofis din so duk ofis ɗin da ka tafi za ka ji irin ayyukan da mai girma gwamna yake yi na wurin ganin ya gina al'umma ya taimake su ya agaza masu ya tausaya musu to dama mutum ne shi mai tausayi kuma mutum ne mai kokarin jin kamun mutanen da yake tare da su mutum ne wanda Allah ya sa mashi tsoron Allah a cikin su da neman taimakon Allah shi kanshi sannan mutum ne wanda Allah ya albarkaci rayuwar shi da tarbiyya mai kyau mutum ne wanda ya taso gidan manyan mutane gidan sarakai mutum ne wanda ya gugu da mutane kala-kala a bangaren siyasa ita kanta so don haka dukkanin samun irin wannan nasarori da ake yi ai tuwa cewa Allah ce da yarda shi saboda ka zo da irin wannan tsarika a jiha wanda ka da su a kwadarci kwadarci Allah ya haɗa ka da mutanen da za su kawo maka wannan aikin ai shi kan shi samun nasara ce daga Allah so don haka kiran mu ga al'umma jiha Katsina ne su ci gaba ta wannan gwamnati ta mai albarka addu'a ta da mata fatan alkhairi gwamnatin ta zo tarikan alkhairi da take so ta taimaki al'umma kuma ta gina su akan su sannan a madadin gwamnatin mai girma gwamnan jihar katsina muna ƙara jajinta ma al'ummar jihar katsina wanda abubuwa suke faruwa da su da gobe especially bangaren rashin tsaro samun tsaro da ake kaji an kashewa ne yau an an mawa na fyaɗe yau an an harbuwa ne wanda dukkanin mutum mai imani mai zai tausaya kuma zai ji bai ji daɗi ba to kai kenan wanda Allah bai dora maka wannan nauyi ba ina ga shi kan shi mai girma gwamnati da Allah ya dora ma wannan nauyi na al'umma so abinda mutane kamar su fahimta cewa mai girma gwamna zai iya abinda zai iya ne akwai abin da ba za ka yin ka wuce tsayin ka bane komai za ka yi abin da Allah dora maka ne ka tsaya nan wurin ba za ka yi abin da ya wuce karanka ba so amma idan da mai girma gwamna yana da inda zai ran da ya zo gwamnan jihar Katsina a ce matsalar tsaro ta magance rana daya in da tabbatar maka da ta yi so amma dukkanin wasu mechanisms wanda ake ɗauka domin a samu a ce an ci wannan an ci karfin wannan matsalar tsaro ta jihar Katsina mai girma gwamna yana yin su duk da akwai sabotage akwai saboda da mutane suke yi wasu a jam'iyyar a jam'in ada wasu ma a jam'iyya wasu a matakin local gama wasu a matakin jiha wasu a matakin tarayya to muna kira gare su da su tsoron Allah su ji tsoron Allah su gane cewa lamarin nan Allah ke yin su dukkanin mutumin da yake kokarin ya kawo tsaikon tsaro a jihar Katsina idan mutum ne wanda zai iya ya Allah muna roƙon ka shirar da shi ya Allah idan mutum ne wanda ba zai shiru ya Allah ka karya shi kowane ne ya Allah Allah duk girman shi duk girman bari riga shi Allah ka karya shi Allah ka lalata shi Allah ka lalata ne shi dukkanin mutumin da zai kawo tseko a jiha ko kuma a matakin arewacin Najeriya matsalar tsaron nan ya Allah duk girman kujerar shi a ƙasar nan ya Allah ka kwace ta ka ba wani shi idan yana da tumar ya Allah Allah kar ka bashi ikon cin na nasara ta shi Allah Allah ka hana shi jin daɗin rayuwa yanda yake hana mutane jin daɗin rayuwarsu assalamu alaikum kayi mun gani malam duk gwamnatin da ko yanzu kwalliya ta biya kudin sabulu